أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan yammaci na lahadi ina jin ɗaya ko biyu ga watan jumadal ula a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai da ashirin da tara ga watan ɗaya a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiyya makon da ya gabata mun cike ƙarshen aya ta biyu cikin wannan sura mai albarka suratu tagabun yau za mu tashi farkon aya ta uku faɗin Allah maɗaukakin خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير كما أن شين درس من نبي أشكن سورة ما الله يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات صوركم فأحسن صوركم وإليه المصير خلق السماوات والأرض الله شيء يهلك سميكم يهلك bilhaƙi don ya tabbatar da gaskiya ko bilhaƙi bisa ga cancanta bisa ga manufa kowanne daga cikin fasarorin guda biyu an fassara da shi idan ka ce khalaqa samawati wal arda bil haqqi ubangiji ya halicci sama da ƙasa dan gaskiya ai li ihqaqil haqqi dan ya tabbatar da gaskiya dan mutane su san menene gaskiya kuma su san menene ƙarya su san gaskiya dan su yi riko da ita ƙarya kuma su santa dan su guje mata ma'ana ubangiji subhanahu ta'ala yana bayyana mana hikimominsa na yin ayyukansa kamar yadda dukkanin wani abu da Allah ya yi idan ka bibiya za ka tara akwai hikima da hikimar halittar sama da hikimar halittar kasa shine dan tabbatar da gaskiya wanda yana daga cikin tabbatar da gaskiya tabbatar da tauhidi wanda shine kashin bayan bauta ga Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin tabbatar da gaskiya kadaita Allah subhanahu wata'ala da gujewa sanya masa kishiya ko abokin tarayya cikin dukkanin wani abu da yake haƙƙi nasa to sannan yana daga cikin gaskiya mu'amala a tsakaninka da dan uwanka ya zama bisa ga adalci da haka Allah maɗaukacin sarki ya halicci duniya ya halicci sama ya halicci ƙasa ba don komai ba sai don tabbatar da gaskiya ibadarsa tana daga ciki gaskiya cikin mu'amala ta shiga gaskiya cikin maganganu gaskiya cikin dukkanin abin da ya shafi ake da bukatar a yi gaskiya ɗin a cikinsa na hukunce-hukunce da kuma zantuttuka da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya dunkule wannan ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa li ibadati wannan ibadar kashin bayan ta shine gaskiya dalika bi anna allaha huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil liyuhiqqa allahu al-haqq bi kalimatihi walau kariha al-mujrimun liyuhiqqa al-haqqa wa yubtila al-batila wa yaqta dabira al-mujrimin da ubangiji ya halicci sama da ƙasa dan gaskiya ko kuma خلق السماوات wal arda يا ya halicci sama da ƙasa da gaske ma'ana babu ojoro a cikin halittarsu babu almundahana babu algushu domin shi ubangiji subhanahu wataala duk abin da zai yi yakan yi shi ne kamar yadda ya dace an gane ko da haka ubangiji ya halicci sama ya kyautata halittarta ya sanya mata duk abin da take da bukata ya kuma riƙe ta gaburan ta faɗo ta danne bayansa cikin aikinsa babu aliya cikin aikinsa babu kujero to sai malamai suka ce wannan kamar yana nuni ne zuwa ga cewa mu ma mu zama masu gaskiya cikin mu'amalolin mu mu zama masu gaskiya cikin abubuwan da zamu ke kerawa zamu ke sana'antawa kada mu zama masu algus mu yi koyi da mahalicci subhanahu wata'ala wanda da ya tashi halitta ya yi halittarsa bisa ga kyau yayi yi halittarsa bisa ga dirin da ya dace da ita an gane ko kamar yadda yace tabarakallazi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجئ البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السير da aka yi ce tsarki ya tabbata ga mamallaki wanda mulki ke hannunsa wanda kuma shi ke da iko akan dukan komai wanda ya halicci sama wata kan wata har guda bakwai allazi khalaqa sab'a samawat dibaqan wata kan wata ma tara fi rahmani min tafawutin ba za ka ga wani cikas ba cikin halittar mai rahama duk abin da Allah ya halitta ka tsaya ka kalle shi da kyau za ka ga wannan abu ya dace da yadda aka yi shi da za ka sauya masa tsari ko yaya ne to sai ka lalata shi dan adam da Allah subhanahu wataala ya halicce shi bisa ga halittar da ya masa ido biyu hanci kofa biyu baki kunne da za ka sauya masa ko yaya kai ragi ko kai kari sai ka munana shi da ka ya halicci komai da gaske ya halicci komai bisa ga cancanta kamar yadda aya za ta zo a gaba dangane da halittar mutane an gane ko wallazi kamar yadda yake cewa kai هو الذي خلقكم فمنكم وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير دي دي دفدن سأتشين سورة طه الذي أحسن كل شيء الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أتشين سورة السجدة الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وبنجد دي كوتة هلتر كومي يطار كومي ياجي كومي عند يداتي داكو الله يهلي تسمى دقسكي ya kyautata halittarta wa sawwarakum ya suranta ku ku yan adam wa ahsana suwarakum ya kyautata surarku malai ce idza ja'ala shakal al-adami ahsana al-ashkal domin Allah ya sanya halittar dan adam ita ce tafi kowace halitta kyawu cikin halittun da suke rayuwa a wannan duniya ba wani wanda ya kai dan adam kyau dan adam yafi aljan kyau dan adam yafi dabbobi kyau wannan kuma ba karamin ni'ima ce shi yasa ya ce laqad karramna bani adam hakika mun girmama ɗan adam domin mun kyautata halittarsa kyautata halitta wani nau'i ne daga cikin girmamawa an gane ko da haka wa sawwarakum ya suranta ku fa ahsana suwarakum ya kyautata surarku sannan kuma ya sanya darajar ku da fifikon ku ya burbushi dukkanin halittu kai hatta da mala'iku ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم من halicce mun suranta ku sannan muka ce da mala'iku su faɗi su sujada ga Adamu ma'ana muka ba ku daraja ta zahiri da kuma daraja ta baɗini fifiko na fili da kuma fifiko na ɓoye wai ilaihi masir kuma ga Allah ne za ku koma baki ɗayan ku a ranar tashin alkiyama na farkon ku da na ƙarshen ku Ya Allah yana sane da mafi samawati duk abin da ke cikin samai wal ardi da duk abin da ke cikin ƙasa. Wa ya kuma yana sane da mafi siruna abin da kuke yi a ɓoye ku bayi wa ma tu'linuna da abin da kuma kuke bayyanawa wa huwa wallahu lallai shi Allah alimun bi zati sudur masani ne da abin da ke cikin zukatan bayi abin da ke cikin kirazan bayi wanda shine zuciya da duk abin da ta kunsa wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa innahu alimun bi zati sudur قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ذاك الله سبحانه وتعالى ya san dukkan abin da ke gudana cikin halittarsa a sama ko a ƙasa alima ma kana wa ma ya kunu? wa ma lam yakun law kana kaifa kunu? Allah ya san duk abin da yake faruwa a duniya samanta ko kasanta da wanda ya faru da wanda bai faru ba da wanda bai faru ba inda ya faru ma ubangiji ya san yadda zai kasance wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratsabin wala yabisin illa fi kitabin mubin to da Allah madaukakin sarki masani ne ta kowace fuskar sani malai ce ai bima fiha min al asrar masani ne da abin da ke cikin zukata min al asrari na asarce asarce wal mu'taqada da kuma dukkanin kudarce kudarce da abin da bawa ya kudarce a zuciyarsa Allah ya sani ko ya faɗa ko kar ya faɗa an gane ko ولقد خلقنا na ونعلم ma waswisu bihi nafsuhu mu muka halicci mutum kuma mun san duk abin da zuciyarsa take sassaka masa ko ya fito ya faɗa ko kare fito ya faɗa shi Allah ya sani da haka bayi suna mu'amalantar junansu ne da abin da yake na zahiri amma shi Allah yana mu'amalantar juna ɗan adam halittarsa da abin da yake na zahiri da kuma na baɗini da haka wannan shine abin da yake nufi da Allah yana sanar da zukatan bayi sai Allah ya ce mi ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال عنهم ولهم عذاب عليم malai ce wa kullu wahidatin min hadhihi aljumali kowace ɗaya daga cikin waɗannan jumloli da waɗannan ayoyi da muka karanta suka kunsa akhassu mimma qablaha fi taƙaice ma'ana sama da wacce ta gabace ta an gane ko والاتيان بها على هذا الشكل يشعر بإحاطة علمه تعالى بالكليات sannan zubin ayoyin bisa ga yadda suke haka yana nuna ubangiji ya karaɗe komai da komai ta fuskar ilimi da sani domin za ku ga abin yana buɗewa kuma yana tsukewa da a buɗe yake aka dawo ana tsuke shi a hankali a hankali maganar yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wannan magana ce mai faɗi kwarai da gaske to sannan sai aka dawo aka sake tsuke ta kuma aka ce huwal ladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min aka dawo da magana cikin yan adam tafiya tai tafiya kuma sai aka ce khalaqas samawati wal arda wa sawwarakum fa ahsana suwarakum aka dawo maganar cikin mahaifa domin maganar taswir magana ce ta abin da ke cikin ciki an gane ko to sannan ya dawo ya ce wa huwa alimun bi zati sudur a cikin cikin ma kuma ya dawo magana zuciya ita kadai da haka mala ya ce wannan yana nuna komai Allah ya san shi ya fara da manyan ya dawo ƙanana ƙanana ya dawo ciki ya dawo zuciya wanda zuciya ta fi komai ɓoye sirri in dai mai ita ya iya mu'amala da ita an gane ko to duk yadda zuciya ta kai da ɓoye sirri da ƙanƙantar ta a cikin jiki ubangiji yana sane da ita yana sane da kai kawanta masanin zuciya dan ya san sama ya san ƙasa ba abun mamaki bane ba masanin zuciya dan ya san ciki kuma ba abun mamaki bane ba masanin ciki kuma dan ya san me cikin baki ɗayansa ba abin mamaki bane ba abin da ake so a nuna Allah masani ne ga komai ya san waje ya san ciki ya san babba ya san karami ya san sama ya san ƙasa ya san ɗan adam da dukkanin halittar da ya yi cikin ɗan adam ba abin da yake ɓoyuwa a gare shi subhanahu wa ta'ala da kamar da ya ce wala ya azubu anhu shay'un min al-ashya ba wani abu da yake subucewa Allah na ilimi game da sha'anin bayinsa ko mun sa ko mun kankantarsa an gane ko to walamma zakara ihadata ilmihi bil kulliyat wal juz'iyat bayan Allah ya yi bayani akan ilimin sa ya game manya manyan abubuwa da yan kanana kanana wabbaka ta'ala al sai ubangiji subhanahu wataala zai kure kafirai li ja'alihim bi aqibati al ta yadda zai yi magana su da kuma ƙarshen yadda makomarsu za ta kasance ta fuskar kafirci fa qala sai Allah ya ce alam ya'tikum naba'ul ladina min kafaru min qablu shin yanzu labarin kafirai waɗanda suka gabata bai zo muku ba ai min qablikum waɗanda suka shuɗe kafin ku kamar mun ce eh ya Allah labarin bai zo mana ba a gaya mana domin ko shakka babu lokacin da suka rayu ba mana ba kuma da wata hanya da muke da ita wacce za mu sani in ba ta hanyar wahayin Allah ba an gane ko tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin da ka labaran gaibu ta hanyar qur'ani kaɗai Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin su ba mu da wata hanya da za mu sani in ba ta hanyar sa ba nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima wahayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi lamina gafili ubangiji ce fa zaqu wa bala amrihim sun dandani bankashi ko narko na amrihim al'amarin su na kafirci ai uqubata kufrihim uqubar kafircin su fi duniya tun anan duniya malai ce wa aflul wabali asalin kalmar wabal da Allah ya ce fa zaqu wabala amrihim yana nufin astaqil abu mai nauyi to shi azaba tana da nauyi sannan mummunan sakamako yakan yi nauyi ga wanda ya sauka a kansa da haka kafirai sun ɗanɗani azaba kuma sun ɗanɗani mummunan sakamako abu mai nauyi ya hau kansu sakamakon kafircinsu su ba da mala ce fa hiya kashay'i thaqilil mahsus kenan anan azaba an kamanta ta da wani abu mai nauyi kuma wanda ido ke iya gani da ka fa minhu daga nan kalmar ne na wabal aka ciro alwabilu lit astaqil kalmar wabil wanda larabawa sukan faɗe ta ga abinci mai nauyi alal mi'ida wanda yake nauyi ga ciki idan an ci walwabilu lil kuma ake cewa alwabil wanda shi kuma suna ne daga cikin sunayen ruwan sama wanda an san ruwa yana da nauyi kaya ne mai nauyi duk wani abu mai ruwa ruwa da shi kansa ruwan yana da nauyi farai da gaske da haka ruwa akan ce da shi wabil fa in lam yusibha wabilun fa qal fa asabaha isarun fihi narun fatar daha zuwa karshe da haka wabil dai daga wabal ne kamar yadda wabil ma daga wabal ne malai ce ai bi ma'ana as ana nufin abu mai nauyi walahum lallai ya tabbata ga su kafirai fil akhirati al akhira azabun alimun azaba kuma mai tsanani mai matukar radadi abinda wannan yake nufi kafirci babu daɗi makomarsa ba ta yin kyau ko a duniya ko a lahira kafiran jiya da shekaran jiya ba su ji daɗi ba a duniya ba su ga da kyau ba to kuma haka lahira tana nan tana jiran su Allah ya ce fa zalikal azabu wala azabul akhirati akbar wannan shine azabar da muka fara ɗanɗana musu a nan duniya wanda kuma ta lahira ta fi girma wala nuziqannahum min al-azab al-adna dun al-azab al-akbar za mu ɗanɗana musu yar karamar azaba tun ta nan kusa kusa ta duniya kafin a je ga babbar azaba ita ce azabar lahira da haka kafirci abu ne wanda yake mara kyau karshensa kuma baya zuwa da kyau ga dukkan wanda ya aiwatar da shi sai Allah ya ce ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم Fa'olu a basharin Yahudu na dafa kafar wata wallau, wasu ta'u na ruwo, Allah ce zalika a yi al'amru zalika, haka al'amarin ya kasance. Babu daɗi babu ragi. Ubangiji yana gaya mana cewa ya yi wa kafarai azaba. azabar duniya kuma azabar lahira tana nan tana jiran su in kana shakka ka fita daga shakka zalika haka al'amarin ya kasance haka malaman tafsiri suka ce kamar cikin suratul qitali da Allah ya ce zalika walau sha Allahu lantasara minhum zalika bi ma'ana ay al'amru zalika ko al'amru kazalika sai ya zama zalika din ko dai mubtada ko khabar in mun ce mubtada khabar ɗinsa kenan al'amru ai zalika al'amru in mun ɗauka kabar bi ma'ana al'amuru zalika haka al'amarin ya kasance ba daɗi ba rai kama waɗansu malamai suka ce zalika nan ba mubtada ba ba kuma kabar bane ba ismul ishara ne zuwa ga abin da zai zo a nan gaba ma'anarsa shine a gaya mana dalilin da yasa aka azabtar da kafirai azabar duniya da kuma azabar lahira domin kila wani zai so ya ji menene dalili zai so ya ji menene abin da ya ja musu haka domin shi da na gaba ake ganin zurfin ruwa duk lokacin da wani abu ya samu wani wanda ba kai ba mummuna abin da zaka so ka ji shine me ya ja masa haka dan kai kai kokarin ka ga ka guje dan kai kai kokarin ka ga kada ka fada irin ramin da ya fada to sai Allah ya ce zalika ai azabud dunya abin da yasa muka yi musu azaba tun daga nan duniya kan aje lahira bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati domin al'amarin yadda ya kasance shi ne manzanninsu sun kasance suna zai ke musu bilbayyanati da hujjoji waɗanda suke mabayyana alal imani bisa ga su imani amma a madadin su imanin faƙalu sai suke cewa a basharun ya haduna na shi yanzu mutum ne zai shirye yadda mu ai uri da bihil jin suna nufin mu mun fi ƙarfin ɗan adam ya zo ya shirye da mu mun fi ƙarfin ɗan adam ya kawo mana saƙo daga wajen Allah inda gaske ne Allah yana son mu shirya ya zo da kansa inda gaske ne Allah yana so mu yi daidai ya turo mana mala'iku amma irin akin in adam ba su ishe mu ba shine Allah yake wa ma mana annasu ayyuminu idza ja'ahum huda illa an qalu ab'atha Allah basharar rasula ba komai ya hana mutane su imani ba lokacin da shari'a ta zo musu ana nufin kafiran baya sai dan da baki da suka suka ce yanzu Allah sai da zai aiko shari'a sai ya turo dan adam inda gaske ne shi ya zo da kansa mana وقالوا أبشرا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعور haka samudawa suka ce da aka tura musu annabi salihu a basharan wahidan na yanzu mutum ɗaya dukkan a ce shi za mu yi biyayya inna idan lafi dalalin wasu yayin haka ne mun zama lusarai mun zama wawaye a rasa wanda za a turo mana sai mutum kuma mutumin ma ɗaya kuma mutumin ma irin su salihu ko abin da mutanen maka suka ce a rasa wanda za a turo mana sai mutum ɗaya kuma mutumin ma muhammadu wanda ya tashi maraya ba wani kowan kowa ba ba ɗan attajirai ba ba ɗan sarakuna ba ba jinin sarauta ba laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim in ma da da gaske ne za a bashi qur'ani ko za a ba mutum qur'ani to a turo mana ɗan babban gida mana ko dan can ko ɗan can ko dan can ko dan makka wanda yake ji da isa jinin sarauta ko kuma ɗan da'ifa wanda yake ji da faɗa a ji da kuɗi da mulki da kaza da kaza da aka suka faɗi wannan wanda wannan kalma ce ta rashin ladabi kwarai da gaske ga Allah ta rashin ladabi kwarai da gaske ga kuma su annabawan domin a cikinta akwai wulakanci da cin mutunci ga su matsayin annabta da haka Allah subhanahu wataala ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik shi yanzu su da suke da iko sai abin da suke so Allah zai yi su za su tsara wa Allah ka ba wani kaza ka ba wani kaza kar ka ba wani kaza kar ka ba wani kaza yanzu dan adam bai yi tsaurin ido bai ce zai wa Allah irin wannan sai Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya to bari su je ba wai magana cewa annabta ko manzanci ba sai sun zaba mana wanda zamu bawa hatta rayuwarsu ta duniya mu muka tsara musu yadda za su yi ta duk wani matsayi da ka ganka akai a duniya ba da ka ka same shi ba yinka kawai aka yi shi a kansa lokacin da ka zama attajiri ba shawara aka yi da kai ba lokacin da ka zama talaka ba shawara aka yi da kai ba lokacin da ka zama dan wane jikan wane ba shawara aka yi da kai ba kawai wayan gari kai ka ganka ba a shawarce ka ba na ayyuka ba a shawarce ka ba na a kaddara maka duk abin da zai faru a rayuwarka to da haka wannan yana nuna cewa Allah subhanahu wataala shine cikakken mai iko ne ya tsara abin da ya so a lokacin da ya so Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah kadai yafi kowa sanin inda ya dace da ya aje manzancinsa Allah kadai yafi dace ya fi sanin kowa ko yafi kowa sanin inda ya dace da ya aika annabi kuma inda ya dace da ya zabo annabin cikin kabila cikin gida cikin dangi ubangiji subhanahu wata'ala shi yake zaɓo. Allahu tsafi min almalaikati rusulan wa min nasi Ku da wannan maganar da suka faɗa ta ci karo da ladabi ita ta sabauta musu kafircin da suka yi suka ƙi yin imani kuma wannan shi kuma shi ya ja musu Allah ya azabtar da su a duniya kuma yake shirin ya azabtar da su a lahira kamar yadda ya alkawari ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا بمعنى أبشر يرشدنا ما ليتي جمعهم في الضمير أنا الله يا دم a أتكل لميري saboda kusan duk magana ta maimaitu ga dukkanin al'ummomin da suka gabata mutanen annabi nuhu sun faɗa mutanen annabi salihu sun faɗa mutanen annabi shu'aibu sun faɗa ba wani nau'i daga cikin kafirai da aka tura musu annabi face sai da suka wulakanta shi sai da suka ga bai isa ba suka ga cewa bai kai matsayin a ce shi zai zo ya shugabance su ba kamar yadda mutanen annabi Musa sun faɗi wannan Fir'auna ya ce da annabi Musa da ɗan uwansa Haruna a nu'minu li basharaini mislina wa qaumuhuma lana abidu dan me zamu imani da waɗannan mutanen guda biyu alhalin bayin mu ne ya kalla annabi Musa da ɗan uwansa Haruna ya gaya musu wannan bakar magana bayan shudewar annabi Musa da aka turo ɗaluta haka suka gaya masa وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم hakanan mutanen annabi Nuhu suka gaya masa a nu'minu laka wattaba'aka al-arzalun ya za mu imani da kai ya nuhu alhalin kai da waɗanda suke tare da kai ba kowan kowa bane ba a gaban idanmu to haka nan mutanen maka suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi yasa Allah ya dunkule su a nan alamiri ya ce faƙalu duk sai suka ce tare da zamanin su ya sha bamban lokacin su ya sha bamban yaran da suka yi amfani da shi wajen faɗar maganar ya sha bamban domin kowace al'umma wacce aka turo mata annabi zaka tarar tana da bambanci da yar uwarta ta fuskar al'adu yare zamani da sauransu amma ko da yare ya sha bamban sau da dama ana iya faɗar kalma wadda kuma duk saƙon da ta ƙunsa iri ɗaya ne ko da lafuzzan da aka yi amfani da su sun sha bamban da ka kowannen su kamar ya ce ne a basharun wahidan nattabi'uhu kowannen su kamar ya ce a basharun haduna na shi yasa sai Allah ya dunkule su alamiri a wata ayar ma cikin suratul furqan yace wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula nuzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana wa kala allazina la yarjuna wadanda ba sa sa ran zamu game da su a lahira ba su yadda da tashin alkiyama ba kenan kaga nau'in kafirai kenan domin kafirai sun yi musun tashin alkiyama da nau'i mabambanta da usulubi mabambanta waɗansu su yi musun tashin alkiyama ta hanyar ƙaryata fitowa daga cikin kabari waɗansu su yi musun tashin alkiyama ta hanyar ƙin yin imani domin suna ganin ɓata lokaci ne ba wani abu da zai zo ya kawo ya dawo a nan gaba gashi nan dai hanyoyi iri-iri to da haka ubangiji ya ce dukkanin waɗanda ba su yadda da za mu haɗu da su ba a lahira ko dai ta waccan hanyar ko ta waccan hanyar sun ce laula nuzila alaina almalaikatu inda gaske so ake mu shirya a turo mala'iku aw nara rabbana ko mu ga ubangijin mu ya zo da kansa kamar yadda mutanen mukka suka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min zukhrifin aw tarqa fis sama' walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uhu ko au ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila Allah ya bada martani ya amsa musu cewa wa ma mana'ana an nursila وما منعنا قل لو كان في الأرض قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا من الملائكة من السماء بش من الملائكة mina sama'i malakar rasula da a ce ku ma ɗin da kuke rayuwa a duniya mala'iku ne ba mutane ba to in za mu turo muku ɗan ake sai mu turo mala'ika domin shi ya fi dacewa da ku amma hikimar Allah ta sa ɗan adam ya fi dacewa da ɗan adam ɗan adam sai ya fi fahimtar ɗan adam ɗan adam sai ya fi iya koyi da ɗan adam amma ba yadda za a yi mutum ya iya koyi da mala'ika domin halittarsu ba ɗaya ba ne ba akwai abubuwa da yawa da mala'ika yake da shi wanda ɗan adam yi da su akwai abubuwa da yawa wanda idan ya bayyana na mala'ika ga ɗan adam ba zai iya jura su ba da haka ba zai iya koyi da shi ba su kuma annabawa hikimar aiko su don su zama jagorori ake koyi da su don ya zama cewa suna yi kai kuma kana kwaikwayo daga gare su da haka Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi ba mu aiko wani annabi ba face dan ai masa da'a da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala to amma in mala'ika ne ba za ka iya koyi da shi ba zai iya yin abin da kai ba za ka iya yi ba to kaga wannan ka'ida ta da'a da koyi ta karye. da haka Allah ya ce yawma yarawna almala'ikata la yau mai idhil lil na wa na hijiran mahajura da za su ga mala'iku ma ruɗewa za su rikicewa za su yi da haka dai malai ce wannan shine hikimar da yasa Allah ya jam'i anan ce Fakalu. a أبشر يهدوننا أي جمعهم في الضمير كأنهم في وقت واحد لاتهاد الأهوال هو لاتهاد أهوال الرسل واتهاد أهوال أممهم بالتكذيب Ubangiji ya haɗe su a cikin lamiri kai ka ce ma a lokaci ɗaya suka rayu tare da cewa a tsakaninsu akwai bambanci na shekaru masu yawa tsakanin mutanen Nuhu da mutanen Hudu da mutanen Salihu da mutanen Shu'aibu shekaru ne dubunnai tsakani wasu ma basu je garin wasu ba wasu ma basu ji labarin wasu a tarihi ba waɗansu ma ba sa jin yaren wasu amma ka'ida kafirci alkufuru millatun wahida kafirci hanya ɗaya ce za ka ga abin da kafiran jiya suka faɗa shi kafiran yau suke maimaitawa kuma kafiran gobe ma shi za su zo su maimaita an gane ko da haka Allah maɗaukin sarki ce ta tashabahat qulubuhum zukatansu iri ɗaya ne قد بينا الآيات لقوم يوقنون كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم haka wanda suka gabace suke faɗa irin abin da su ma suka faɗa aka ba sau bihi kamar ma wasiya suka yi wa junansu sai Allah ya ba wasiya suka yi wa junansu bal hum qaumun tagun kawai dai masu ɗagawa ne shi mai ɗagawa yakan yi koyi da mai ɗagawa ɗan uwansa ko da yare ya bambanta su gari ya bambanta su zamani ya bambanta su amma zuciyar iri ɗaya ce da haka ko kafircin jiya yana kama da na yana kama da na gobe kafiran jiya suna kama da na suna kama da na gobe ko da a ce garinsu ya bambanta ƙabilunsu sun bambanta yaransu ya bambanta lokacin da suka yi zamani kuma ya bambanta kamar yadda in ka dawo kuma ta ɓangare guda su ma annabawa za ka tara haka ɗabi'ar take su ma masu imani haka ɗabi'ar take abin da hudu ya faɗa shi salihu ya faɗa shi shu'aibu ya faɗa abin da musa ya faɗa shi isa ya faɗa shi muhammad ya faɗa abin da nuhu ya faɗa shi ibrahim ya faɗa shi duk haka za ka faɗa za ka gani walaƙad ubangiji maɗaukin sarki ce walaƙad ba suna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullaha mun tura kowace al'umma da manzo kuma kowane annabi haka ya ce da mutanensa ani ibudullaha wajtanibu tagut nuhu ya ce ani ibudullaha wajtanibu tagut ibrahim ani ibudullaha wajtanibu tagut musa ani ibudullaha wajtanibu tagut kowa an ibudullah wajtani bu tsagut a dunkule kenan to haka nan da Allah yake fashin baki wa ila adin akahum huda kala ya qaumi ibudullah malakun min ilahin gairu wa ila a akahum Saliha kala ya qaumi ibudullah malakun min ilahin gairu wa ila a akahum shuaiba kala ya qaumi ibudullah malakun min ilahin gairu da ka imani tafarkinsa guda ne kafirci ma tafarkinsa guda ne da muminan jiya suka faɗa shi muminan yau suke maimaitawa abinda kafiran jiya suka faɗa shine da kafiran yau suke maimaitawa faqalu abasharan yahdunana fakafaru wata tawallaw wastaghna Allah wallahu ganin hamid mala yace littihadi ahwali rusuli a ittihadi ahwali umamihim bitakdhibi saboda halin manzanni iri ɗaya ne halin al'ummomin su ma iri ɗaya ne bitakdhibi ta fuskar karyatawa bi hujja da hujjar cewa annar rasula la yakuna basharan ba zai yi a ce manzo ya zama mutum ba wa bil gabawati amma kuma saboda wauta sallamu wa ataqadu annal ilaha yakunu hajaran ba su yadda ba manzo ya zama mutum amma sun yadda kuma dutse ya zama Allah wannan wani irin sakarci ne idan kana ganin manzanci ya fi ƙarfin ɗan adam to kenan matsayin manzanci yana da girma wannan kamar abin da zahirin maganganun su suke nuna kenan ai ba zai yi a ce dan adam ya zama manzo ba kamata yayi manzo ya fi dan adam kamata yayi manzo ya zama mala'ika an yadda nan kamar girmamawa ce to amma kuma ya za a Allah kuma ya zama dutse dutse ya zama Allah to da haka haka lissafin kafirci yake ko da kaga a wani waje kamar zai bulle a wani waje kuma sai ya toshe kafirci yana daga cikin ma'anoninsa Daga matsayin manzanci sama da inda Allah ya aje shi to sannan kuma ƙasƙantar da matsayin ubangiji zuwa ƙasa wanda shi kuma imani shine aje manzanci a mahallinsa aje bauta a mahallinta aje ubangiji subhanahu wata'ala a mahallinsa kowanne da matsayinsa kada a haɗa kowanne da kowanne kuma kada a ƙasƙantar da kowanne to amma shi kafiri wani lokaci sai ka ji ya cewa annabi Allah saboda lissafin kwakwalwar tasa ya rikice wani lokaci ya ce Allah ba ɗaya ba ne Allah wane ne da wane da wane suka haɗu suka ba da Allah inna Allah salisu salasa wani lokaci su ce a'a ai Allah dutse ne a'a ai Allah wani gunki ne ko wani sassaƙaƙƙen wani abu ne ko makamancin haka ko Allah zai yi haihu ko Allah zai yi ya mata ko Allah yana da tawaya ko Allah talaka ne ko Allah marwaci ne wannan dai duk yana daga cikin ɗabi'un mai kafirci domin matukar kafirci yana zuciyar mutum to sai ka samu lissafinsa ya lalace lissafinsa ya warware in ba haka ba ya zai a ce uku kuma a zo a ce ɗaya Allah Allah Allah rai mai tsarki Allah ɗa kuma duk a ce tare da haka wai Allah ɗaya ne ba zai yi ba haka to da haka ubangiji subhanahu wataala yana nuna mana cewa ta wancan fuska sun yi katobara mala ya ce to kuma abin da ya fito da katobararsu a fili shine yadda da cewa zai yi dutse ya zama Allah Allah ce fa kafaru sakamakon haka dai sun kafarta wa tawallau suka juya baya anil imani suka kisi imani wastaghana Allah shi fa ubangiji ya wadata gaburan imaninsu ban baya da bukatar komai a wajensu an gane ko wa man kafara fa inna Allah ghaniyun anil alamin da haka Allah mawadaci ne ga dukkanin wanda ya kafurta domin babu wani abu da zaka yi wanda zaka ƙara Allah subhanahu wata'ala da wani abu da shi sawa'an kirkinka ko rashin kirkinka ya tabbata cin hadisi kudusi لو أن أولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو أن wa وآخركم wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika fi mulki shay'a inda duk duniya za su yi imani zuciyarsu ta zama irin ta annabi Muhammad ta fuskar tsarki mutane da aljanu haka ba zai karu komai a mulkin Allah ba inda duk duniya za su kafirce mutanensu da aljanunsu su zama zuciyarsu irin ta fir'auna ko irin ta iblis ba abinda zai rage Allah subhanahu wataala da komai a cikin mulkinsa da ka shi mawadaci ne ta kowace fuska in takfuru fa inna allaha ghaniyyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wallahu ganiyun an khalqihi hamidun mahmudun fi af'alihi ubangiji mawadaci ne gabaran halittunsa sannan kuma abin yabo ne cikin dukkanin ayyukansa sai Allah ya ce mi زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي Allah ce ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير yi ba a su cewa ba za a tashe su ba a ranar lahira ma'ana sun yi musun tashin alkiyama malai ce an dinnan mukhaffafa ai annahum lai yi ba a su asalin yadda zancen yake kenan anna ce mai shadda tare da ita kuma akwai damiru alwasli to amma sai aka shafe damirin a madadin annahum lan yub'athu ya fi saukin fada a baki a ce allan yub'athu da aka sai ba a kawo shi da waccan salam ba sai aka kawo shi da wannan salo na biyu takfifan dan sauƙaƙawa wajen fada a baki kafirai sun riya tabbas cewa su ba za a tashe su ba a ranar lahira wa qalu a idza mitna wa kunna turaban a inna lamab'uthuna khalqan jadida an gane ko suna cewa wai yanzu idan muka mutu muka rididdige muka zama kaza da kaza da kaza shin kuma za a sake halittar mu suna faɗan hakan ne ba wai dan tambaya ba dan musu istiba'adan la istibhama da haka suna musu suna inkarin tashin alkiyama sai ubangiji ya ce kul ka ce da su bala abin ba yadda kuke riyawa bane ba cewa ba za a tashi alkiyama ba wannan ƙarya ne ba haka bane ba wa rabbi na rantse da ubangiji na latuba'athunna sai an tashe ku thumma latunabba'unna bima amintum kuma ba ma tashin kadai ba wallahi bayan an tashe ku sai an ba ku labarin duk abin da kuka aikata to wannan kuma ya ban mamaki an gane ko da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar musu abin da suke inkari kuma ya ƙara musu da abin da ya fi wancan ban mamaki domin a tashi mamaci kadai daga kabari wannan bai kai ba a ce kuma za a bi kowa ɗaya bayan ɗaya a tambaye shi duk abin da ya aikata kuma a ba shi labari ina fata an fahimta to da haka su kafirai ma suna ganin kamar tashin ne ba zai yi ba to shi ku Allah bayan tashin ma zai yi abin da ya fi tashin ban mamaki domin yanzu a ce za a ɗauko mutum kowa ɗaya bayan ɗaya ana baka labarin kai ne wani ɗan wani jikan wani a ƙasa kaza a gari kaza a unguwa kaza ɗan kabila kaza ubangiji sai ya baka cikakken data a ka. sai ya gaya maka ire-iren kama nawa yayi a duniya domin bincike ya tabbatar da cewa duk wani dan adam a duniya ba shi kadai aka yi irinsa ba akwai wasu shi yasa wata rana zaka ji wani mai sunan ka ɗari bisa ɗari wani ma kila a ganka da kai da shi ɗari bisa ɗari irin ku ɗaya amma a ganin ida ne na 'yan adam shi Allah akwai abin da ya yi wa kowa nasa daban wanda na wani bai kama da na wani ba shine mai shine zanen hannu thumbprint zanen hannun da aka yi wa 'yan adam kowa nasa daban kai 'ya'ya ma ba sa gadan na iyayensu da za ka haifi ɗanka kai ka haife shi amma zanen hannunsa sai ya sha bamban da naka to Allah subhanahu ala, ikonsa ya kai bayan ya tashi 'yan adam sannan zai wa kowa bayani akan kai ne wani jikan dan wani jikan wani a gari kaza a shekara kaza a lokaci kaza duk ya baka cikakken lissafi game da kai kaga wannan inda a ce akwai wani abu mai wahala to wannan ya fi wahala sama da wancan na farkon amma shi Allah duk a sa babu wani abu sunansa ne wahala shi yasa ya ce bala abinda kafirai suke faɗa ni cewa ba za mu tashe su ba ba za mu dawo da halittar su ba ba haka bane ba kadirina ala an nusawwiya banana kai mu muna da cikakken ikon da hatta zanen dan yatsansa sai mun dawo masa da shi zanen hannunka kowa sai an dawo masa da naka yadda yake to da haka Allah mai cikakken iko ne a bisa ga komai babu abin da yake gagararsa ka ce da su bala ba haka bane ai tuba akuna za a tashe ku wa rabbi na rantse da ubangijina kuma la tunabba'unna bima amiltum sannan wallahi sai an ba ku labari duk abin da kuka yi wa zalika yin hakan kuwa alallahi yasirun abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wataala tare da cewa shi Allah babu wani abu mai wahala a gare shi to amma ubangiji subhanahu wata'ala yana ce mana abu mai sauki dan mu a tunaninmu ko mu a ganinmu ko mu a irin iko namu na yan adam wannan abu ne ba mai sauki ba an gane ko abu ne mai matukar wahala dan adam yayi wannan hasali ma ba zai iya ba mustahili ne fi haqqihi to amma fi haqqillahi ghairu mustahil a haƙƙin Allah wannan ba abu ne mai wahala ba innahu huwa yubdi'u wa yu'id ubangiji shi ya fara halitta kuma shi yake da ikon ya dawo da ita wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa shi ya fara halitta shi zai dawo da halittar kai wannan yafi komai sauki a wajensa subhanahu wa ta'ala domin shi daman cikin aikinsa babu wani abu mai suna wahala ابن كثير وهذه هي الآية الثالثة التي أمر الله رسوله أن يقسم بربه عز ala على وقوع المئات wujudi. wannan ayar cikin suratul tagabun ita ce cikamakin ayoyi guda uku na Qur'ani da Allah ya umarci annabi da ya rantse wa mutane akan cewa lallai tashin alkiyama yana zuwa ibn kasir yace Fal'ula ta farkon su fi surati yunus ita ce cikin surati yunus wa yastanbi'unaka a hu qul i wa rabbi innahu lahaq wa ma antum bimu'jizin Allah ce wa yastanbi'unaka suna tambayar ka a haqqun huwa shin shi ko batun tashin alkiyama gaske ne sai Allah ce qul kace da su i e wa rabbi na rantse da ubangiji na innahu la haqqun shi batun tashin alkiyama gaskiya ne wa ma antum bi mu'jizina ba ku isa ku tsere Allah ba ba ku isa ku gagara Allah ba cikin abin da yace zai na dawo da halitta ku ya gagara wannan ba zai yiwu ba to kaga a wannan ayat ta farko an sa annabi ya rantse a nan ma ta ƙarshe an sa shi ya rantse can an ce qul wa rabbi a nan kuma sai aka ce bala wa rabbi latub sunna an gane ko ma'ana duk an sa annabi ya rantsuwa kuma duk abin da aka sa ya rantsuwar a kansa abu ɗaya ne latuba a sunna za a tashi alkiyama hula haƙƙun ana nufin shi tashin alkiyama ɗin aya ta uku ita ce faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul saba wa qala allazina kafaru la ta'tina sa'a qul wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaib وقال الذين كفروا كافرين سنتي لا تأتينا الساعة القيامة بذا تزوبا بذا أتاشنا كبريبا با أي حسابي با با مجال الوتابا مجال الجنة sai Allah ya ce wa ulwa rabbi ka ce da su na rantse da shi wannan ubangijin na da na rantse da shi alimil ghaibi shine masanin gaibi to shi ko alkiyama gaibi ne in ba masanin gaiba ba wanda ya isa ya bada labari game da sha'anin alkiyama ubangiji shine masanin gaiba abin da yake a koye shi yasa shi kaɗai ya san maganar tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaiba ba shi yasa da aka tambaye shi maganar tashin alkiyama yace ban sani ba malaika jibril ya ce da shi akhbirni anis sa'a qala mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il ba ni labari yaushe za a yi tashin alkiyama a wace shekara a wani wata manzo Allah ya ce wanda yake tambayar bai fi wanda ake tambayar sani ba ni da kai a wannan fagen duk ɗaya muke domin ita alkiyama sirri ne na Allah subhanahu ta'ala ya ce la ta'tikum illa baghta yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa saqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa bagta yas'alunaka ka annaka hafiyun anha qul inna ma ilmuha indallah walakinna akthar an-nas to da haka ubangiji subhanahu wata'ala shine masanin gaibu da haka shine masanin lokacin da za a tashi alkiyama subhanahu wata'ala to idan ka dauki waɗannan ayoyin guda uku zaka tara abu ɗaya suke magana akai shine batun tashin alkiyama ko duk kuma duk a cikin su akwai rantsuwa me yasa aka rantse dan a gamsar da su waɗanda suke ja'in ja game da haka kai hatta kai din da ka imani ka da ka farkanta a kan zuwa lallai alkiyaman nan za ta zo domin maganganu nawa manzo Allah ya faɗa bai rantse ba suka faru to ina kuma ga ya rantse nawa ne abubuwan da ya faɗi za su faru za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza kuma aka yi ana gobe za a yi yakin badar ya ce sayi zamul jam'u wai walluna dubur za mu yi raga-raga da su kuma za su fita a guje kuma haka aka ya faru kwana ɗaya da faɗar maganar lokacin kisra yana ji da mulki a duniya sai abin da ya faɗa ake yi amma manzo Allah ya kalli ɗaya daga cikin kafirai ma lokacin bai musulunta ba talaka yace kaifa takunu idza labista siwarai mulki kisra ya zaka ji kanka da isa da alfarma idan aka ce yau an ɗauko kambun sarkin kisra an baka kyauta yanzu ka kalli wani talaka cikin talakawan musulmi ne misali ka ce da shi ya zaka ya zaka me project ɗinka me program ɗinka in ka zama shugaban america ka shiga white house sai ga kare na masa hankali ko to haka manzo Allah ya kalli wani daga cikin sahabbai kan ya musulunta ma fa yana kafiri in ma da a ce ya musulunta nasa ne na kusa sai a ce to ai wannan na kusa da shi ne amma tun kan ya musulunta abubuwan da ya faɗa a ciki akwai abubuwan ban mamaki ya nuna cewa zai musulunta shi ma kansa wannan mutumin domin a lokacin shi kuma fa biyo annabi ya zo don ya samu kuɗi an ce ya kawo kan annabi za a bashi raƙumi ɗari amma kuma da ya zo ya ga abin ba zai yi ba ya juya zai tafi ya ce to ai mun aminci ni yanzu ba ta in yanka kai nake ba ai mun malamu ne in koma gida lafiya to shi kuma annabi dan ya kwantar masa da hankali ɗari bisa ɗari ya ce to ya za ka ji idan yau aka ce ga kambin sarkin kisra a kanka ma'ana yau kai ne akan kujerar sarkin kisra ya za ka ji to kaga a wannan ana ba shi labari a fakaice za ka koma gida lafiya domin inda ba zai koma gida lafiya ba batun ya sa kan mun kisra bai taso ba ana ba shi lamunin cewa kuma zai musulunta nan gaba inda bai musulunta ba ya sa kan mun sarki kisra ba zai yi ba ana nuna masa za ka yi tsawon rai ba ma gobe ko ji ba za ka mutu ba domin wannan project ne mai tsawo to abubuwa da yawa aka dunkule masa a cikin magana wanda daga lokacin da annabi ya gaya masa wannan magana zuwa lokacin magana ta tabbata akalla ya kai shekara talatin da wani abu don sai a lokacin sayyidina umar aka ci farisa da yaƙi rum da yaƙi aka samo kambin sarkin kisra na umar ya ce ina suraka ya ce gani ya ce to ga alkawarin da annabi ya ba shekara talatin da su to wanda ya faɗi duk waɗannan abubuwa ba tare da rantsuwa ba kuma duk suka faru ba wanda aka yi misin ko ɗaya idan ya rantsa ya ce abu zai faru sai ya yi musu to rantsuwar ma ba ɗaya ba ba biyu ba har uku za'amal ladina kafaru allan yub'asu qul bala wa rabbi latub'asunna wa yastanbi'unaka haqqun hu qul i wa rabbi وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل وربي لتأتينكم قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يضب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض to da ka ubangiji subhanahu wataala ya sa annabin sa ya rantse har sau uku akan batun tashin alkiyama ko shakka babu alkiyama za ta zo da haka mai shirya mai shiryawa ya shirya mata wanda ya yadda ya yadda wanda bai yadda ba bai yadda ba kuma sai ta zo da haka Allah ce qul bala wa rabbi latub'athunna thumma a bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasrin haka abu ne mai sauki ga Allah sai Allah بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون fa aminu dan haka ku yi imani billahi da Allah wa rasulihi da manzansa wan nuril ladhi anzalna da kuma hasken nan da muka saukar wanda shine alqur'ani ma'ana shi maganin alkiyama lakaninta da abin da zai sa ka fita lafiya a cikin ta shine imani imani da Allah imani da manzan Allah riko da alqur'ani amma maganar kauce kauce maganar ja'in ja duk bata taso ba domin dan adam in yana ganin alkiyama ba za ta zo ba to ya hana a mutu kawai hanya ɗaya ce kawai za ta hana a je lahira shine a daina mutuwa duk wanda yake musun alkiyama to yau ya dakatar da mutuwa domin in dai an mutu sai an tashi inda ba a mutu bane to shine ba za a tashi ba kamar yadda ita kuma mutuwa babu makawa in kana so ka hana mutuwa to shine ka hana a haihu in dai za a haihu sai an mutu domin inda ba a mutuwa ana rage wasu kana ganin tun daga zamanin annabi adamu a ce har yanzu ba wanda ya mutu duniyar nan za ta ɗauke mu a yanzu ma ana ta kukan mun yi yawa za a yi talauci abinci yayi kaza kaza da sauran a hakan ma fa ragewa ake a wani waje ana ragewa da dubunnai domin wasu idan mutuwa ta zo ɗaukar su su dubunnai za su tafi wani ambaliyar ruwa wani a girgizar ƙasa amma duk da haka turawa kuka suke yi an yi wa duniya yawa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza da haka dole ne za a mutu domin me domin ba a daina haihuwa ba wasu za su tafi su bar wasu dole ne za a tashi domin ku an je an taru a lahira to kaga dole ne a tashi a wawware a rarraba kowa ya san matsayinsa da haka ubangiji madaukakin sarki yana gaya mana a matsayin masu imani ga makarin haɗurɗuran da za mu tunkara a tafiyar mu ta lahira akwai haɗari mai yawa haɗarin fitar rai haɗarin kwanciyar kabari haɗarin hisabi haɗarin karɓar littafi haɗarin haure siratsi zaman wuta ko zaman aljanna waɗannan haɗurɗura ne ba ƙanana ba kowanne hadari in ka tsaya ka yi tsam ya isa ya tayar maka da hankali mutuwa ko da ce kana jin ka yadda zaka mutu to fargabar ta shine a wace rana wannan kadai ya isa tashin hankalin mai hankali ita ba ruwanta da maganar rashin lafiya ita ba ruwanta da maganar lafiya ita ba ruwanta da maganar talauci ba ruwanta da maganar wadata ba ruwanta da maganar mulki ba ruwanta da maganar rashin mulki ba ruwanta da maganar ƙuruciya ba ruwanta da maganar girma yaso da dama tsoho sai ya binne yaro anas dan mali ce na binne ɗai ɗai ɗai ɗai daga cikin 'ya'yana sama da mutum ɗari da jikoki na saboda ba Allah ya masa addu'ar tsawon rai to amma sau da dama su samari kullum abin da suke kallo tsofaffi ne suke kusa da kabari ba haka bane ba wani ma bai zo duniyar da rai ba ba ƙarshen kankanta ba kenan barinsa aka yi ba ran ma ya taho to da haka ita duniya ba ta da gwani wannan kadai ya isa ta da hankalin mai hankali rashin wani lokaci rashin sanin wani lokaci zaka mutu wani lokaci mala'ikan mutuwa zai kawo ma ziyara shin a daren yau ne a daren gobe ne shin da lafiya ne shin ba lafiya ne shin na tsufa ne shin ina yaro ne shin hadari ne shin za a bani damar in yi wata jinya mai tsawo duk baka da wannan garantin kuma ba wanda ya isa ya baka wannan labarin ba wata na'ura da za ta leko ta nuna maka ajalinka ba wani consultant na likitoci da zai ce wani sai yayi kaza sai yayi kaza zai mutu ba wani wanda ya san wannan la shi a karan kansa wala ga waninsa da haka abin da yake mafita shine kullum ka zama cikin jaddada imani da aiki na gari ko yaushe ta zo maka shikenan domin dai komin nisan jifa ƙasa zai zo karshen tuka-tuka dai shine tek shi yasa Allah ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yarda ku mutu sai kuna cikin musulunci domin mutuwa cikin musulunci kadai shine tsira shine kadai zaman lafiya ga mutum daidai da fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi anzalna ku yi imani da Allah ku yi imani da manzo ku yi imani da hasken da muka saukar haske a nan shine alqur'ani to da dama Allah yana kiran qur'ani da haske ya ayyuhan nasu qad an qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina falladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaru wattaba'u an-nura alladhi أنزل معه ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي ila siratin mustaqim da ka annur annur annur ana nufin alqur'ani kuma kamar yadda muka sha faɗa ba kawai qur'ani shi ake kira nur ba cikin littattafan da Allah ya saukar a taura ma nur ce ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ضياء nau'i ne na nur duk da cewa ضياء ana nufin haske mai kuna an gane ko to da ka at-taura tana da haske ita ma nur ce amma min nau'ihi ad-diya nur haske amma kuma mai zafi domin akwai nur haske amma shi kuma mai sanyi bambancin da ke tsakanin hasken rana da hasken wata hasken wata mai sanyi hasken rana mai zafi huwa alladhi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran daka at-taura biya'u ce a lokaci guda ma Allah ya sake kiranta kuma da suna nur din inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur يحكم بها aslamu الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استوفزوا من كتاب الله da aka faminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna kabir lalle Allah masani ne kuma mai bada labari ne bima ta'maluna da duk abin da ku bayi kuke aikatawa da aka batun tashin alkiyama akwai batun hisabi akwai batun ba da labari game da duk abin da bawa ya aikata a rayuwar duniya wannan kan akwai shi ko shakka babu Allah ka bamu ikon cika da imani ka tashe mu da imani ubangiji madaukakin sarki ka nufe mu da imani za mu dakata a nan sai Allah ya kai mu mako mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum wa rahmatullah mai tambaya ta farko yace malam ni ne na kasance zuciyata tana jin haushin wani mutum sakamakon wani abu da ya taba haɗa ni da shi amma ban taɓa nuna masa ba kuma ina mu'amala ko kuma idan mu'amala ta haɗa ni da shi ina ƙoƙarin na ga na kyautata masa sannan ba na nufin cutar da shi a raina a sarari ko a boye ba na nufin cutar da shi a sarari ko a boye sai ce Allah zai kama ni da laifi ga ba ka yi laifi ba ina laifin yake duk ɗan adam idan aka ɓata masa zai ji ba daɗi ko annabi ne ko mawa wane ne haka Allah ya zuciya tana son wanda ya kyautata mata kuma tana ƙin wanda ya munana mata duk da cewa hadisin jubilatul qulub ba hadisi bane ba amma dai wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam yana son mai kyautata masa baya son mai me mai munana masa ka'idan man kana kowa ya shi kuwa to haka idan ɗan adam ya saba daga wannan ɗabi'a to shine ma abin mamaki kuma ka'ida shine duk abin da yake cikin zuciyarka baka fito ka furta shi a baki ko ka aiwatar da shi ba wannan ba laifi bane ba a wajen Allah an gane ko domin manzo Allah ce inna Allah tajawaza an ummati ma tawaswasat biha ko bihi anfusuha ma lam tatakallam bihi aw ta'mal Allah ya yafe wa al'umma ta abin da zukatanta suka saka mata matukar bata fito ta furta ba ko ta aiwatar ba da haka wannan abun ba shi da laifi a gare ka ba kowa ba ne Allah yake masa baiwar ya zama cewa zuciyarsa baya kwana da kowa akan iya samun mutanen da aka ɓata wa wanda su suka fi yawa amma sun bar abin a ransu amma kuma in sun ga mutum za su gan shi da abin amma kaɗan ne cikin mutane wanda za ka ɓata masa kuma abin ya ɓace a fili da kuma a ɓoye wanda da wannan abdullahi ɗan amur ɗan aziz samu shaidar shiga aljanna har sau uku yanzu Allah wata rana ya ce yanzu nan dan aljanna zai shigo suka ga ya shigo gobe ma ya sake zuwa aka ce dan aljanna zai shigo ya shigo jibi ma ya sake daya daga cikin sahabbai ya tashi ya bi shi gida suka keɓe ya ce masa da Allah na dan samu sabani da mahaifina na zo ka dan bani wajen kwana kwana biyu in gani in mun daidaita sai in koma gidanmu ya ce to ba komai ya sauke shi a gida ashe ba wani sabani kawai ya zo ne masa leƙen asiri dan sau uku annabi yana cewa dan aljanna ne dan aljanna ne ko abdullahi dan salam ko kuma abdullahi dan amr dan as ko dai wani daga cikin sahabbai to a ƙarshe dai shi wannan sahabi da ya je neman mafaka a wajensa ya ga in dare ba wani tashi yake sallah ba da rana tare suke cin abinci bai ga yana wani azumi ba sai da aka kwana uku ya ga ba wani sabon abu da ya gani daban sai ce bawan Allah ni lafiya ta lau da mahaifina kawai sau uku na ji annabi ya ce dan aljanna zai shigo sai in ga kai ka shigo yace to na zo ne in ga me kake yi dan nima in je in kwaikwaya ko nima na samu irin wannan matsayi to amma sai na ga na ma fi ka sallar dare na ma fi ka azumin ta ɗau'i na ma fi ka kaza na fi ka kaza to dan Allah gaya mu in kana da wata ɗabi'a ta musamman sai ce to ina da ɗabi'a ɗaya yace kullum zan kwanta bacci sai na tabbatar a zuciyata ba kowa ban kullaci kowa ba sai wannan sahabi ce ta lallai da wannan kafi mu da wannan kafi mu an gane ko to amma ko da a ce kana kullata da mutum a zuci matukar kullin na zucin bai fito ba fili yi aiki da shi to wannan ba laifi ba ne domin zuciya sarrafa ta Allah kaɗai ke iyawa abinda aka ce mu dai mu yi ƙoƙari mu ga mun fi ƙarfinta amma sarrafa ta to wannan sai Allah da aka ce la ta gazab kar kai fushi ba ana nufin ba zai yi dan adam ya fushi ba dan adam dole ne ya fushi imamu shafi ya ce man ustughdiba wa lam yaghdab fa huwa himar duk wanda aka fusata shi bai yi fushi ba ai ba mutum bane ya zama jaki jaki ne zaka dake shi ka dake shi kuma in kai kakkakken aure sai ya taho amma shi dan adam a dabi'arsa in dai ka fusata shi sai ya fusata to amma abin da ake so shine dan ka fusata kuma kada ka yadda ka biye wa zuciyarka wajen yin abin da zai haifar maka da dana sani shi yasa annabi ya ce laisa shadidu bis sur'a innama shadidu allazi yamliku nafsahu indal ghadab ba mai karfin kwanji shi ake kira mai karfi ba mai karfi shine wanda ya hana zuciyarsa ta kai shi gidan da na sani a lokacin da ya fusata ta sa ka kai maganganun da za su dawo kana da na sani ko ka aikata wani aikin da za ka dawo kana da na sani to wannan shine karfi in dai ka fi karfin zuciyarka akan haka to ka amsa sunan mai karfi a musulunci amma ka ga mutum ya bata maka kuma ka tuno abin wannan yana iya faruwa annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ya ga wahashi sai ya tuna da hamza saboda wahashi shi ya kashe hamza da haka annabi baya hada ido da wahashi in ya zo ya zauna gaban sa sai ya ce tashi ka koma bayana gayyib anni wajhak furfe mun fuska ka bana son hada ido da kai domin da ya hada ido da shi sai ya tuna hamza wannan yasa shi kuma wahashi ya shiga damuwa yake ganin to tunda annabi ba so ya hada ido da shi ai shi kuma shikenan wuta direct sai koma garin su yake ta kuka Allah ba zai yafe masa ba kaza kaza sai aya ta sauka a'a ba haka ake nufi ba kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim da haka wannan aya sai ta nuna cewa Allah zai gafarta masa to amma me yasa duk da haka annabi yake ce masa ya fuska saboda anan dan adantaka ce take aiki akan annabi saboda a matsayinsa na dan adam dan adam yana da wannan ɗabi'ar dan adam in an fusata shi sai yayi fushi ko annabi ne kuwa saboda haka Allah ya yi zuciyar dan adam an gane ko to amma dan annabawa sun yi fushi zuciya ba ta ɗaukar su zuwa ga aikin da na sani abadan da haka baka da laifi akan abin da kake yi balma haka ake so ka ci gaba da yi ya tambaya ta gaba ya ce malam dan Allah menene hukuncin musabakar qur'ani eh, a musulunci saboda na ji wasu yan bid'a suna cewa ba ta da asali a addini saboda annabi bai yi ba Allah ya kara malam lafiya ka nemi kaset ɗinmu na tirayon sati biyu ko uku da suka wuce mun yi bayani gamsashe akan musabaka kuma abin da zan cike maka da shi a ƙarshe shine dan in fito maka da abin karara bahaushe ya ce wai makaho baya sanin ana sa sai an taɓa shi jahilan 'yan ƙadiriya ne suke sukan musabaka saboda su ba su da rabo a ƙur'ani ba su da rabo a ƙur'ani zero ne empty ne su a ƙur'ani su ne mutanen da malam jafar ya ce mutum biyar a gida ɗaya ba za su iya haɗa izu goma ba kuma ba za su iya ba an ba ka ba 'yan tijjaniya da su ake musabaka saboda a 'yan tijjaniya akwai mahaddatan ƙur'ani kuma wanda suka iya karanta shi da tajwidi wannan shine adalci amma a jahilan yan kadiriya babu ba su da kaso a qur'ani empty suke waka sa iya kawo maka ita amma qur'ani zero ne su zero ne su kuma kun san meye sirrin da ya sa suka zama fanko a qur'ani kiɗa kiɗan nan na ɗariƙa su shi ya cinye musu qur'ani wallahi da za su daina kiɗa saboda ka'idar qur'ani baya zama da kiɗa hubbul qur'ani wa hubbu alhanil gina fi qalbi rajulin laysa sami'a'ni, kiɗa da qur'ani ba sa zama a zuciya ɗaya. in dai zaka rinka karatun qur'ani kuma kana jin kiɗa to zai fice duk zuciyar da ta karbi ƙur'ani za ta washi kiɗa. duk zuciyar da ta karbi kiɗa za ta washi ƙur'ani. shi yasa manzon Allah da Allah zai tabbatar masa da ƙur'ani yace sanuquri uka falatansa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ani sai kuma yace wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin waka bata dace da shi ba bamu koya masa ita ba shi abin da muka koya masa zikiri da qur'ani mai girma daka wannan ita ce ka'ida duk mutanen da suka riki kiɗa sai sun rabu da qur'ani to ka san kuma bahaushe yana da wani karin magana da yace wai haushin rashi an ce da makaho ga ido yace doyi yake yi to wannan shine abin da ya ja musu yanzu duk wanda ya fi kowa karaɗi da rashin kunya cikin masu danganta kansu ga ɗariƙa ƙadiriya a garin Kano na ƙalubalance shi ya karanta maka sura ɗaya daidai ba zai iya ba a cikin duk inda yake maganganu ko yake lakcoci in dai zai kawo aya ɗaya baya dire ta daidai ayoyi har da larabcinsu suke sa mata ya larabcin yau da gobe faci faci to kaga irin waɗannan dole ne tunda ba za su iya ba ba a gan suna yi yanzu misali mutum ne diya ce ka Kano da surutu da rashin kunya da kaza da kaza da kaza an ce limamin juma'a ne mun ce a kawo mana hudu ba ɗaya da larabci mun kasa samu har yanzu mun bi ta lalima mun yi gori ɗalibansa sun ƙi su kawo mana idan azumi yayi duk masallaci kowane masallaci sai ka tara ana tafsiri shi sai ya gudu ya ce ya tafi maroko wai ya tafi tafsiri maroko to mun ce a kawo mana kasa ɗin ko ƙwaya ɗaya mu jiya ake fassara qur'ani a maroko to wannan bai isa ba da Allah in dai da za a yi zuciya a yi zuciya mana a kawo mana a yi zuciya a kawo mana to amma ba za a iya bane ba in fitsari banza ne ka za ta yi mana ba za ta iya ba da haka masu irin wannan tambayoyin da Allah ku daina bata mana lokaci kusan suwaye suke da irin wannan abin jahilan yan kadiriya ne akwai waɗanda sun yadda da cewa ba su da qur'anin don haka ba sa tankawa sun yi shiru to amma akwai waɗanda suke kokarin su naɗe tabarma kunya da hauka ba su da shi kuma suna ta kokarin sai sun yi me dole sai sun yi magana saboda magana a addini ba za ta yi ba babu qur'ani to ko qur'ani yadda za a gane ka iya shi ka zo ka ja sallah a jika Allah ji kan malam Jafar muna dan kai yake cewa salloli guda uku zaka ga ba a yi musu karambani yace duk sallar da ake bayyana karatu ba a karambani ba kowa yake zarbabi ya shige ba da haka yace da gangan nake kin fitowa ga yan azarbabin nan zan wanda mu ji fatiyar mutum ko ba haka ba da za ka in ka isa ka zo kai karatun ƙur'ani a ji ka saki kaset a gari a ji to ko addinin musulunci babu ƙur'ani me za a ce ai ba magana ai ba magana da haka wanda yake so ya ji bayani a game da musabaka sai ya nemi kaset ɗin triumph ina jin sati biyu da suka wuce na yi bayan na tafsiri na yi bayani akan abin da ya shafi musabaka da irin amfanin nukanta da yawa a ƙasar hausa amfanin nukanta da yawa a ƙasar hausa har ma dukkanin ƙasashen da ake yin musabakar wajen rayar da al'ummar musulmi wajen karatun alƙur'ani a lokacin muna gama karatu a wancan lokacin wani daga cikin alƙalan musabaka ashe yana zaune a wajen bayan an idar da sallah ya same ni ya ce malam wato ni ina mamakin irin wannan abin ya ce misali a da kafin zuwan farko farkon musabaka damar musabaka ta fara tasiri ne a Kano daga Kano aka fara karbata sannan mutanen Maiduguri sannan sauran jihohi Sokoto da sauransu Ya ce wallahi da malam in muka je musabaka da Yarbawa ana fito da ɗan takara bai dariya muke mun san mun ka da su saboda me saboda harshen su akwai kalmomi ko haruffan larabci da ba sa fita yace bai rabe zai zo ya ce maka ya ya hayyuha yace to da yarbawa suka gano wannan yace suka je Maiduguri suka ɗauki manya-manyan alarammomi suka mai da su garuruwan su suka sai musu gidaje da motoci suka zaunar da su yace wallahi yanzu Kano shayin yarbawa take a karatun ƙur'ani wannan harufan nasu sun jaru suna fitar da ƙur'ani tiryan tiryan da haka yanzu da kyar muke kwatar kanmu a hannunsu yace to ko wannan bai isa ba na ce to kai ma wannan ma kaɗai ka kalla bai fi sati ba aka sa wani ba sai na faɗa ba gwani ake kiransa a garin nan yana jan wani tafsiri da ake yi daga cikin manya-manyan tafsirai wallahi da yake karatun qur'ani kamar in masa kuka yanzu a ce a kano akwai irin wannan karatun qur'anin har yanzu ba a yaƙe shi ba wani fa balarabe aka zo wani taro aka kira wani gaddi ya zo yi karatun ƙur'ani har aka gama Balarabe nan bai ji kalma ɗaya da ya sani ba a ƙur'ani sadakallahu alazim kadai balaraban ya fahimta sai da aka ce sadakallahu alazim ya kuskus yace me yayi ne naji sadaka aka ce wai qur'ani ya karanta to fa irin haka muke karanta qur'ani da a kasashen mu a garuruwan mu muna walan lalina muna walan ralina muna gailin magalubi gairin magarubi irin haka karatun mu fa yake wanda fatiha rukuni ce a cikin sallah ba yadda za a yi sallah ta yi babu fatiha kuma ba yadda za a yi ka karanta walal lalina ya zama fatiha ka ta yi walal ralina gailin magalubi ba yadda za a yi fatiha ka ta yi a haka saboda kai ba a san ma da wani yari ka karanta ta ba kai ba da goburanci ba kai da ba da sakwatanci ba kai ba da inyamuranci ba da haka ko da wannan ya kamata mu gane cewa irin wancan abun sakarci ne kawai da ɓata lokaci da haka musabaka tana nan a cikin addini ba sai ta qur'ani ba ta dukkanin wani aikin alkhairi sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba annabawa kenan fastabiqul khairat haka mu ma Allah ya ce da mu ku yi rigirge abinda zai baka mamaki hatta yahudawa suna musabaka akan aikin alkhairi ubangiji yace laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairati wa ulaika hum min as-salihin wa ma yaf'alu min khairin falan yufaruhu wallahu alimun bil muttaqin to yana daga cikin abubuwan da ake gane muhimmancin abu a Qur'ani ya ka samu cewa duk wata al'umma da Allah ya aiko wa annabi ya umarce da ta yi wannan abin yanzu misali sallah ba wani addinin da babu sallah a cikinsa kar ma kai taɓata wa kanka lokaci wai yanzu ana murna wai an gano ayar sallah a cikin bible ai da mun tuntuni akwai ta annabi isa ya ce atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis salati wa zakati ma dumtu hayya yanzu ake gano cewa sai ayar sallah a cikin bible mutuntuna akwai ta qur'ani kiristoci suna da sallah azumi suna azumi kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun tauhidi Allah ɗaya ne a wajen mu Allah ɗaya ne a wajen su to da haka wannan yana daga cikin abin da ake gane abin da malamai suke kira da usulu shar'i duk wani abu jigo a wajen Allah to duk al'umomi shar'anta musu shi yake yi sai dai zai iya yiwa naku ya dan bambanta da nasu a waje kaza amma dai suna da shi kuna da shi saboda ka'idar li kullin ja'anna minkum shar'atan wa minhaja to kaga in ka dauki wannan ka'idar musabaka wajen aikin alkhairi jigo ne cikin addini akwai shi a musulunci akwai shi hatta a wajen yahudawa wa yusari'una fil khairat annabawa gaba ɗaya Allah ya tare su a cikin suratul anbiya'i tun daga kissar Musa da ɗan uwansa Haruna har ƙarshe kissar Yahaya Isa ba shine dai ƙarshen annabawan banu Isra'ila ba gaba ɗaya sai Allah ya ce innahum kanu yusari'una fil khairat dukkan su suna girgirgen alheri abin tambaya nan shine in ka ce mana musabaka ba alheri ba ce wannan shine kuma inda gizon yake sa ƙasa wanda na san ko giyawa ke kasha ba za ka ce iya karatun qur'ani ba alheri bane wanda kuma mun san taimakawar da musabaka ta wajen iya karatun alqur'ani ya kai wajen kaso saba'in da biyar cikin ɗari mutanen da suke da ƙwazo da himma su iya karatun alqur'ani a ƙasar hausa kafin zuwan musabaka ko ma a najeriya baki ɗaya kafin zuwar musabaka ba su fi mutum ashirin da biyar ba cikin ɗari saba'in da biyar duk ba su damu da wannan ba amma lokacin da musabaka ta zo himma da ƙwazon mutane sai ninninka wani dan ya iya ne tsakaninsa da Allah wani kuma ya iya din ya samu kyauta to me laifin sa manzo Allah fa yace da mu inna ahqqa ma akhastum alaihi ajran kitabullah mafi cancantar abin da za ku yi wahala a biya ku kuɗi ku ci littafin Allah to kuma sai ka rinka aibata dan an ba mutum kuɗi kai ma kai mana a baka kuɗin duk kuɗin da za a baka a hanyar musabaka ai ba a biya ka ba qur'ani shine jigo in dai ka rike shi to ka gama kuma kai kai kida aka baka kuɗi sai wani ya karatun qur'ani a hada shi kuɗi kai kayi kiɗa kayi rawa an sai ma tikiti ka tafi maroko kai ban kaura ka dawo sai wani ya kwana ya hana sa bacci ya haddace qur'ani ya iya karanta shi dan an sai mai tikiti ya tafi kasa mai tsarki yayi sallah yayi salati yayi wa iyayensa addu'a yayi karatun qur'ani ya dawo shi shine ya ci haram kai ka ci halal kaga wannan sakarci ne ai wannan wani irin lissafi ne famali haula il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa wannan baragadan lissafi ce da haka muna kalubalantar yan kadiriya shekara mai zuwa mu buga musabaka da ku mu alfahari muke cikin shehunnan mu akwai waɗanda suka ɗauki zakaran duniya ma na musabaka a Najeriya daman mutum biyu ne ba na uku cikin duk wanda suka yi na ɗaya a musabaka a Najeriya mutum biyu ne zuwa uku daga yan izala ne sai yan tijjaniya ba wani na uku kuma cikin yan izala akwai malam ja'far Ɗan katsina ne ɗan daura ne amma ya zo kano ya ranta ku da ƙasa a ƙur'ani ko mu ji a me kuka je katsina kuka ranta su da ƙasa kun ce baƙo ne shi a kano ku ku je ku yi baƙunta a can garinsu ku kayar da su ku dawo sai maganar banza da wafi katsina ba najeriya ba ce kabara a senegal take a mali kai ko mali mali ce mali ce wannan kabarar da kuke ji ana faɗa kabara kabara asali unguwa ce a mali ba najeriya ba ce kwaɗai yan wannan unguwar ne suka zo baki suka zauna a kano kuma sai a rinka cin mu da buguzin lajikan malam ya ce ai ta bakin alhaji mamman shata ne yace da mu asali yan huntuwa ne daɗi muka ji muka zaune gari da haka daɗi kuka ji kuka zaune gari in an bi tarihi ma kai gaba ɗayan aka yi taware sai an ita da haka baki bai san me zai in mutum wawa ne mafaɗin magana wawa ne mai jinta ba wawa kuma baki ya san abin da zai faɗa bai san me za a mayar masa ba mu abin da muke cewa shine duk ƙasa ta Allah ce duk inda ka je ka zauna ko constitution da haukarsa ya ce in ka zauna a gari ka kai shekara goma ka zama ɗan gari kaga dai cikin wanda suka tsara constitution har akwai mashaya burkutu amma sun yarda da ai haka sun yarda da cewa in an haife ka a waje ma ka zama ɗan waje to da duk waɗannan ƙa'idojin ma da constitution yasa ya ci a ce malam jafar ya zama ɗan gari to amma da shi da ire-iren sawa waɗanda suka tsole muku ido ba su gagara ku yi musu gorin gari ba to mu gorin ƙasa muke muku ba ma na gari ba gaba ɗaya gorin ƙasa muke muku fatan mu tafiya ta tafiya a zo a yi mali must go da aka ku naɗe ma ku kama gaban ku mai tambaya ta gaba yake cewa bayan haka malam ya gida ya karatu yace tambaya ta ita ce akan wannan hadisin wanda yake cewa jahili matacce ne ko da yana raye to ni ban san wannan kalmar da ma'anar hadisi ba na san dai magabata suna faɗata a matsayin don su zaburar da mutane su yi ilimi kuma shi ɗabi'ar jahilci ta fi yin kama da ɗabi'ar mushe kamar ɗabi'ar ilimi kuma ta fi kama da ɗabi'ar rai an gane ko kamar yadda ɗabi'ar imani ta fi kama da ɗabi'ar rai ɗabi'ar kafirci ta fi kama da ɗabi'ar mutuwa aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman masaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha wa ma yastawi al-ahya'u uwalal amwat matattu da rayayyu ba za su yi daidai ba matattu ana nufin kafirai rayayyu ana nufin musulmai to da aka imani rayuwa ce kamar da kafirci kuma jahilci ne kafirci mutuwa ce ko da mutum yana da ran da yake motsi da shi a jiki a duniya kuma shi imani baya yiwa sai da ilimi kamar yadda shi kuma kafirci ummul aba'isinsa shine jahilci to da haka duk wannan maganganu ne na malamai amma ban san wannan a matsayin hadisi ba kamar yadda kace kuma magana ce sahihatul ma'ana an gane ko magana ce daidaitacciya qur'ani yayi dace da ita da maganganun malaman tafsiri akan haka dogaro da ayoyin da na karanto da ma waɗansu makamantansu a cikin ƙur'ani mai girma mai tambaya ta gaba ya ce malam mubi ne a shagon da muke kasuwanci duk jama'a ko duk juma'a ɗaya zai je masallacin ƙarfe ɗaya ɗayan ah, zai ci gaba da kasuwanci sai ya dawo sai kuma ɗayan ya tafi masallacin karfe biyu ya halaccin kasuwancin da muke yi to a nan asali shine idan lokacin sallar juma'a ta kowa ya rufe ya tafi masallaci wannan shine asali idza nudiya lis salati min ce fas au ila zikrillah ko ma waye wannan umarnin ya shafe ka ya shafe shi sawa'an zai je sallar masallaci na ɗaya da masallaci na biyu duk ɗaya ne da zarar an yi kiran sallar juma'a a rufe kasuwanci ko da a ce kai din ba za ka tafi masallacin ba to amma ci gaba da kasuwancin ka kuma zai dakile tafiyar waɗansu zai ja hankalin waɗansu sai ya zama kaga yi laifi kuma ka taimaka wani ya yi laifi sai ya zama zunubi kan zunubi alhaki kan alhaki duk da cewa wasu lokuta wasu sukan samu uzurin da zai sa ba za su iya zuwa sallar juma'a ba amma dai duk da haka dokar hana kasuwanci kai tsaye daga Allah ne da zarar an yi kiran sallar juma'a dole a dakata shi yasa za ku ga a ƙasa mai tsarki makka ko madina ana yin kiran sallah an rufe kasuwanci ko ba za ka je masallacin ba dole ka rufe da yawa akwai larabawan da za ku ga sun rufe kanti suna cikin kantin suna shan taba amma ba su isa su buɗe ba saboda za a yi awon gaba da su in ba su yasa ba a sanadiyar wannan sun rasa kasuwancin nasu duka sai a rufe shagon a season ɗin duk kayan da suke cikinsa saboda ba yadda za a yi al'umma ta ginu ƙasa ta amsa sunan musulunci kuma ba ta tsaye da sallah ba kuma yadda za a ce ana tsaye da sallah alhalin ana kiran sallah waɗansu kuma suna can suna kasuwancinsu da haka wannan abin da kuke aikatawa kuskure ne kasuwancin da kuke a wannan lokaci kaulan wahida malamai sun ce duk wanda ya ci kuɗin kasuwanci a wannan lokaci ya ci haram ko da abin da ya siyar ɗin kaya ne na halal amma matsalar lokacin da ya kasuwancin lokaci ne da Allah ya haramta kasuwanci a wannan lokaci banda irin nau'e-nau'e da kasuwanci da muka faɗa lokacin da muke fassara ayi cikin suratul juma'a kamar sai da ruwan alwala kamar an gane ko sai da ruwan alwala da kuma me muka kawo misalai a wajen da irin gidan wanka da gidan ba haya to irin waɗannan abubuwan ban da su takarda ta gaba yace assalamu alaikum tambaya ta malam naje ATM ne zan cire kuɗi sai wata mata ta zo kuma ATM ɗinta ya hana ta kuɗi ni kuma nawa ya bani ta damu ashe mara lafiya suke suka ɗauko sai na bata abin da za ta ɗauka kawai sai sai ta ce jesus ta yi wa annabi isa godiya ashe kirista ce ni kuma ban ji daɗi ba me hukuncin abin da na bata Allah zai baka lada wannan rashin jin daɗin da kai imani kenan a taba Allah baka motsa ba baka ji kishi ba to wannan ya nuna ba imani batirinka automatically ya mutu random ba malo ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi sai ce wa zalika ad'afu al-iman a wata ruwaya sai ce wa laysa min al-imani wara'a zalika habatu khardal duk wanda za a saba wa Allah kwata-kwata zuciyarsa ba ta motsa ba da kishi da damuwa da jin an yi ba daidai ba to kwata ta bayi da imani gaba ɗaya ba imani a zuciyarsa amma shi imani ɗabi'a sabi yadda aka taɓa Allah sai zuciyarka ta ɗan motsa ya danganta wani ƙarfin imanin naka ya kai ka yi magana wani ƙarfin imanin naka zai kai har sai ka yi aiki da hannu wani ƙarfin imanin naka kuma shine sai dai ka ji abin ya ɓata ma rai baka ji daɗi ba mun karanta ina jin ko a nan ko a wasu wajaje na karatu wani bawan Allah wata rana annabi yake bada labari cikin banu Isra'ila ko mai kuɗi ne ya fito zai yi sadaka da daddare sai ya ba wani akan hanya sai ya tafi gida ashe wanda ya ba wa dinnan dan fashi ne sai da gari ya waye gari ya cika da labari wani wawan alhaji ya fito zai yi zakka ya ba wani kuma kasurgumin dan fashi sai jiransa bai mar daɗi ba sai ce to gobe sai na sake wata da daddare ya sake fitowa da kuɗinsa a jaka yana tafiya sai ya ga wata mata a gefen hanya sai ya bata nan ma ashe kasur kuma karuwa ce ya gudu ibinin ce za ta tafi yawon ta ne da safe gari ya cika da labari ai wani wawan alhaji ya fito da kuɗi kawai ya ba wata karuwa nan ma labari ya dawo masa ya ji bai ji daɗi ba ya sake cewa sai ya sake wata sadakar dare ya sake ya sake ɗaukar kuɗi a jaka ya sake fita bayan gari sai je tarar da wani mutum cikin tsumma zai ɗau kuɗin ya bashi ashe alhaji wane ne ya ma fi shi kuɗi da gari ya waye aka sake cewa wani wawan alhaji da daddare ya ɗauko kuɗi ya ba wanda ya fi shi kuɗi to hankalin hankalinsa ya tashi sai Allah ya turo mala'ika ya samu annabin wannan zamanin sai ya ce a kira wani a gaya masa duk sadakokin nan da ya Allah ya karba. sadaka ta farko da ya bawa dan fashi sanadiyar bawa wannan dan fashin sadaka sai bai je fashin ba sadaka ta biyu da ya bawa wannan karuwa sanadiyar ba ta wannan sadaka sai ba ta fi karuwanci ba sai ta fasa daman kuɗi ta fito nema sadaka ta uku da ya ba wannan mai kuɗin da ya fi shi sanadiyar wannan ya sa masa kishin shi ma ya sadaka domin wani mai kuɗin abin da ya sa yake kin sadaka ko yake kin zakka ko yake kin kyauta gani yake yi ai ba shi kaɗai ba ne in an je lahira ma in ma za a dake ni ai da alajuwa ne da alajuwa ne ma za a haɗa to sau da dama shi dan haka yake batar da kai yake ma ai mutuwar yawa kaka ce ai kawai kyale ai kaza kaza to amma da ya ga ga wani bai kai shi kuɗi ba ya ɗauko kuɗin da jin zafin su da kimar su amma yana neman yadda Allah da su sai ce ah ashe da mun duniya akwai na Allah mu yanzu mun ƙici mun sha, mun sa sutura mai kyau dan ka a gano mu amma ga wani shi da daddare ma nema yake ya bayar ka a san ma ya bayar to daga nan shikenan sai ya zama mutumin kirki to kaga wannan sai ya nuna sadakarsa ta yi amfani ta shirye da mutane da yawa Allah ya karba masa da ka kai ma muna fatan Allah ya karba ma manzo Allah ya bada kaida ya ce duk wani abu mai danyar hanta a jikinsa in ka taimake shi kana da lada kare ne mage ce kafuri ne ko ma waye to da ka duk wani abu da kai na taimako ga wani mai rai Allah zai baka lada bi gaddin nazar ba tare da lura da cewa mai laifi bane kafuri ne menene hatta kafurai ana taimaka musu wannan kuma shine abin da musulunci ya koyar da mu sabanin abin da waɗansu jahilan kiristoci suke yi musamman a Najeriya musamman a yanzu la'alla siyasar ta duniya ce domin sabon shugaban ƙasar Amerika ya fito yana waɗansu maganganu da sakarci irin nasa hana musulmi shiga amerika hana musulmi kaza da kaza da kaza la'alla wannan shi ya haifar da wani fasto aka samu sati biyu da suka wuce a nan najeriya yana sabis yana addu'ar su ta coci yana gaya wa kiristoci cewa su kashe musulmi su kashe hausa fulani su yi kaza su yi kaza su yi kaza kaga wannan jahilci ne wannan dabbanci ne mu addinin mu ba haka ya koyar mana ba kuma su ma mun san addinin su ba haka ya koyar ba manya su fito su taka wa ire-iren waɗannan mutanen burki kuma su sa ido a kansu domin duk mutumin da zai fito ya faɗi irin wannan magana a zuciya kuma baka san me ya kudarce ba kad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar duk mutumin da ya ce zai kashe ka to in ya samu dama ba kisan kaɗai zai ma ba zai maka kisa tare da wulaƙanta gawarka da haka ya kamata masu mulki masu faɗa aji jami'an tsaro su sa ido a kan ire-iren waɗannan ɓata gari masu faɗa aji musamman musulmi wanda za su iya faɗar magana ta tasiri ta kai duk inda ya kamata ta kai ya kamata su yi magana mai alfarma sarkin musulmi ya yi magana amma magana ce irin ta dattako magana ce cewa a lura da malamai na kowane ɓangarorin addinai waɗanda suke so su tayar da hankalin al'umma wannan gaskiya ne amma dai irin waɗannan ya kamata a fito da babban baki a kama sunansa a yayata duniya ta je mun san cikin kiristoci akwai dattawa masu hankali masu sanin ya kamata cikin ƙabilun kiristocin najeriya akwai dattawa akwai masu hankali akwai masu sanin ya kamata akwai wanda sun san wannan maganar ba daidai ba ce la a addinance wala a mutunce domin mun sani a garin Kano mun shaida ne akwai dattawan inyamurai wanda suke fitowa suna kalubalantar abin da wasu daga cikinsu suke da'awa na biyafara na kashe musulmi na kaza da kaza da kashe 'yan arewa a kudu to kaga ba daidai ba mu adal eh, mu zo mu ce duk ɗaya suke mu yi musu kuɗin goro mu al'umma ce al'ummar adalci amma tabbas a cikin kowane bangare ba a rasa ɓata gari wancan fasto yana daga cikin ɓata gari na kiristoci domin duk wanda zai fito ya faɗi wannan magana bai yi amfani da hankalinsa ba bai kuma yi amfani da addininsa ba ya zama ɗan ta'adda ya zama mai ƙoƙarin tayar da zaune tsaye al'ummar musulmi ba al'umma ba ce matsoraciya al'ummar musulmi al'umma ce wacce ta san kanta ta san haƙƙinta al'umma ce wacce take kokarin ta ga ta rayu lafiya ta je ta game da ubangijin ta lami lafiya shi yasa mu muke guje wa faɗan kabilanci da dukkanin wani faɗa na tada zaune tsaye ba wai kuma dan muna tsoron wani ba ko dan muna shakka wani ba bal mu addinin mu ya tabbatar mana da cewa idan muka mutu a wajen faɗan da muke da gaskiya aljanna za mu to ko wane ne wanda baya son ya je aljanna amma abin da addinin mu bai yadda ba shine mu je mu faɗa wa waɗansu mutane da faɗa ko mu faɗa waɗansu mutane da kisa babu gaira ba dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kashe kafirin da ake zaune lafiya da shi ƙanshin aljanna ba zai ji ba kanshin aljanna ba zai ji ba to amma ka'ida mu sani shine addinin mu ce, duk wanda ya yake mu mu yake shi duk wanda ya kashe mu mu kashe shi أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير Allah ya ce mun yi izini ga waɗanda ake wa kisan kare dangi sirama kuma za mu taimake su ubangiji yace wala tuqatiluhum inda al-masjid al-haram hatta yuqatilukum fi karku yaƙe su sai in su suka yaƙe ku fa in qatalukum faqatuluhum kazalika jazaa'ul kafirin to daka ya kamata su waɗancan masu irin wancan tunani su fahimci menene al'ummar musulmi kuma su waye musulmi musulmi ba kan wallasa bane ba musulmi ba za su yarda da kaskanci da wulakanci ba a ƙasashen da aka haife su ƙasashen iyayensu ƙasashen da suke da ‘yanci a ciki gidadanci ne da kidahumanci wani ya ce wani ya tashi daga wani wani sashi ya bar masa waje idan ka ce musulmi su taso daga ɓangaren da ku kuka fi yawa to kuma a ɓangaren musulmi akwai mutanen ku sai a ce su tashi mu a ɓangaren ku me muke yi sana'o'i muke na ƙasƙanci ba kwa ba mu damar mai sana'a maɗaukakiya ba kwa ba mu damar mu aiki a gwamnati ba kwa ba mu damar mu shiga makarantun ba kwa ba mu tare da cewa dokar ƙasa ta ba da damar baƙi in suna zaune a waje a ba su damar su shiga makarantu su yi karatu duk da cewa 'yan asalin waje za su fi su samun damammaki amma ku zo yankin mu ku tarar da cewa kun daddanne abubuwan da yake namu da nakun duk kun haɗa kun kanka ne amma mun muku kara mun muku kawai ce mun yi shiru wai wannan tsoro ne inda a ce musulmin Najeriya suna da ɗabi'ar tashin hankali da fitina wai kiristocin Najeriya nawa ne ne nawa ne ne to amma haƙurinmu da kawaicinmu da yin ƙoƙarin bin abin da addininmu ya umarni a kanmu shi yake sa wasunku suke ganin kamar matsorata ne mu ko kuma cima zaune ne mu wanda kuma ba haka ba ne ba da haka dai waɗanda suke da irin wannan tunani a cikin kiristoci ya kamata su dawo cikin hayyacinsu dattawansu waɗanda suka san wannan abin da ake ba daidai bane ya kamata su fito su tsawatar musu uwa uba kuma ita ce hukuma bisa ga adalci ta zura ido akan dukkan wanda yake so ya tashi hankalin al'umma domin ita fituna in ka zura wani ido ka kyale shi ya zama shafaffe da mai zai yi abin da ya ga dama to lokacin da musibar ta za ta addabi kowa sai ta cinye ka sai ta cinye shi sai ta cinye duk wani dan ba ruwa mu ubangiji ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khafa ku kiyaye fitinar da idan ta taso ba za ta cinye iya wanda suka jawo ta ba a cikin ku da haka wannan shine kira da muke da babban murya ga shugabanni da kuma shi wancan fasto da ire-irensa da basu saurarensa Allah maɗaukakin sarki ya bamu lafiya ya bamu zama lafiya takarda ta ƙarshe ke cewa malam wani makocina ne a kasuwa yake aibata mu'awiya ibn abi sufyan na ce ya kawo mana hujja ya ƙi ya kawo mana ai ba da ita ne yanzu ba kwa gani a social media ana sa wani clip wani wani wata lacca ta malam nasir kabara a gidan talabijin ya yi ta yake ba da tarihin shigowar musulunci Najeriya ya ce a zamanin Sayyidina Muawiya haka ya faɗa Sayyidina Muawiya ɗan Abu Sufyan radiyallahu ta'ala anhu to abin mamaki dattijan da ya faɗi wannan akan Muawiya yau kuma ɗansa ya kafa dabar zagin Muawiya kaga kenan bai yi koyi da abin da mahaifinsa yake akai ba ya bar turban mahaifinsa mahaifinsa shine sarkin yakin ɗan fodiyo ko mahaifinsa shine shugaban kadiriya na afirka wannan kuma shi mahaifinsa yana magana ne da yawon kadiriya kuma wakilin dan fodiyo ne tunda an ce dan fodiyo ya nada masa sanda ko ya nada masa ya bashi takobi ya nada mai rauni ya ce dan to kai yanzu wa kake wakilta kai kuma da kake zagin muawiya kai dai ba mahaifin naka kake wakilta ba tunda shi ga abin da ya faɗa kai kuma ga abin da kake faɗa sannan kai kana kallon duk wanda yake cewa muawiya musulmi ne ma shi ba ma musulmin kwarai ba ne. to yanzu kai a wajen ka mahaifinka menene gashi dai shi yana cewa muawiya radiyallahu anhu kai yau ba abokin gabanka da abokin faɗarka sai wanda ya yadda da musuluncin muawiya to mahaifinka ya yadda da musuluncin muawiya da haka ya kamata su mabiya su gane wannan wani ɗan ƙadiriya duk da ban yadda ɗan ƙadiriya ne sak ba ɗan ƙadiriya shi'a ne wai zai tattauna da ni a cikin irin waɗannan abubuwan sai na ce masa ni ba zan kawo maka hujja daga littafi na ba daga littattafan ku zan kawo maka hujja ka san littafi kaza littafi kaza wanda duk a cikin su akwai maganar muawiya kamar misali littafin shi malam alfiyatus sira alfiyatus sira littafi ne yayi shi mai baiti dubu na waƙoƙi wanda kuma a ciki yayi maganar muawiya da mahaifinsa abu sufyanu kuma yace Allah ya ƙara musu yadda ka san wannan shi bai ma san wannan ba nace to shi ma wanda yake tara ku yake zagin muawiyan kuke kabbara ɗayan biyu ne ko bai san wannan littafin ba da magani kenan a gonar yaro ko kuma albasa ba ta yi halin ruwa ba domin ana iya samun haka 'ya'yan annabawa ma an samu wanda suka fanɗare musu ba mamaki ba ne dan ɗan malami ya zama fanɗararre bai yi halin gidansu ba idan yana neman abin duniya ne sai ya ya ce shi ɗan gidan wane ne amma kuma idan addini ne ba irin na wannan kuma yake bi ba idan takarta bi aba'in lahum sharafun qulna sadakta walakin bi sama waladu in kai ka ce kai dan malam ne to sai mu ce ka zama rago da wutsiyar kare dan malam ka ki halin malam yahudawa ƴaƴan annabawa ne amma haka bai hana Allah ya tsine musu ba domin ba su halin iyayensu ba to shi mai tambaya sai ke cewa malam zan iya bin wannan sallah ya za ka bi mai zagin sahabin annabi sallah to wace sallah wanda shi almulkin sa aka kawo musuluncin Najeriya an zage shi buɗe Najeriya da musuluntar da ita project ne na mulkin Muawiya kamar yadda shugabanni ne a Najeriya zaka ga akwai mai seven point agenda akwai mai kaza akwai Muawiya ajandarsa ce zuwa mulki zuwa musulunci Najeriya kuma ba daga bakina ba daga bakin sarkin yakin Afirka na Shehu Dan ya yace a mulkin Muawiya aka kawo musulunci Najeriya kuma tun daga wannan lokacin ake musulunci mai kyau a Najeriya haka ya faɗa to wanda yake zagin wanda a mulkinsa da izininsa ƙila ma shi ya ba da albashi na waɗanda za su yi tafiyar su zo afirkan su kawo mulkin a su kawo musuluncin an ce bai iya ba an ce kafiri ne an yi kaza an yi kaza kuma a zo a jagoranci sallah ko shakka babu wanda yake wannan a musulunci sunansa fasiki domin zagin musulmi ko kamun musulmi ne ko mun wulaƙancinsa da kaskancinsa in dai ba zagakka ba kawai ka zagi musulmi manzo Allah ya ce wannan fasikanci ne sibabul muslimi fusuqun to ballantana musulmi irin sahabi to ka fasiki bai kamata ya zama limamin ku ba a malikiyance mara hula ma an ce kai ya limanci wanda rashin sa hula a malikiya bai kai matsayin fasikanci ba amma a malikiyance sun ce in ba ka da hula kakkai limanci ko ba haka ba bawa kada ya limanci aka ce saboda mai suka ce wai dan kar'aiwa limamin ku gori a ce mai yawo da kai ba hula kar'aiwa eh, limamin ku gori a ce bawa ne wannan fa duk maganganun malikiya ne to ina kuma a ce limamin ku fasiki ne kaga min babu aula malikiya sai sun fikin wannan da haka ni a shawarar da nake baka karkabu bi wannan sallah ka je ka samu lafiyayyen liman ka bi shi sallah yana daga cikin lafiyar liman ya zama baya zagin sahabbai domin sahabbi in ka zage shi to baka da lafiya domin lafiyar ka shine ka shi masa albarka ka yadda da shi kuma ka ce Allah madaukakin sarki ya yafe masa kurakuransa inda ya laifi والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك